Hausa de France. Aoussawa, California. Hausawan Nigeria. Hausawan Nigeria. France Aoussawa, Cameroun dan Hausawan Togo. Aoussawa Hausawan Europe. Aoussawa, Cameroun. Aoussawa, Cent Centrafrique. Aoussawa, Mali. Hausawan France. Hausa. Hausawan France. da gatanmu kasar hausa da aikinmu kasar hausa da iliminmu kasar hausa wakilanmu kasar hausa kamar babu kasar hausa da kishinmu kasar hausa da shi babu kasar hausa ka cece mu ina ho ka cece mu kasar hausa kare dangi ake yawa 'yan dangi kasar hausa